rigingimu a lokutan zababbukan siyasa a ƙasashe kamar najeriya ba sabon abu bane domin an jima ana ganin hakan abin da wasu lokuta har sukan kai ga haifar da mummunan sakamako ba da jimawa ba ne 'yan najeriya suka ga an samu rashin jituwa tsakanin wasu masu neman takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta pdp inda aka ji gwamnan sokoto ya yi zargin cewa akwai wata ƙullalliya a yunkurin sulhu da suka yi yayin da shi kuwa gwamnan bauchi aka ji yana godiya akan su da shida tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Mutane da dama dai sun tufa albarkacin bakin su akan waɗannan rigingimun. A wata ziyara bazata da gwamnan Bauchi Bala Muhammad ya kai a Sokoto ranar sallah ya shaidawa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar cewa 'yan takarar shirye suke su yi siyasa cikin tsanaki. Me and my brother, you know what we are doing as politicians. we assure you we are not going to cause any disaffection da ni da dan uwana gwamnan Sokoto mun san abin da muke yi zaman mu yan siyasa muna baka tabbacin ba za mu kawo kowace kiyayya ba ko wata matsala a yankin ka amma Najeriya baki ɗaya za mu kasance jakadu na gari akan haka ne ma kake ganin mu tare manufar mu iri ɗaya ce ba muna nufin dole sai mun samu ba kuma muna sane da tarbiyya wadda kuka aza mu a kanta ta makaunaci al'ummar mu kafin komai shi kuwa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar jawo hankalin 'yan siyasar Najeriya ya yi. No matter how much you plan, continue planning, Allah is the best of planners. duk abin da mutum ke tsarawa ya ci gaba amma ya san tsarin Allah shine ke kasancewa mutum kan iya tsara zama shugaban ƙasa ko gwamna ko wani abu idan Allah bai so ba ba zai kasance ba akan hakan ne ma muke ta kira ga 'yan siyasa su san cewa Allah ne kaɗai ke baiwa bawansa abin da yake so a lokacin da yake so ko kuma ya karɓe abin da ya baiwa bawansa lokacin da yake so ko da yaushe mu kasance masu miƙa wuya da yarda da hukuncin ubangiji wannan dai ba shine karon farko ba da mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar da ma wasu muhimman jama'a ke jan hankalin 'yan siyasar najeriya amma har yanzu a iya cewa bata sauya zane ba masu lura da lamuran yau da kullum kamar farfesa bello daudan bada na ganin cewa ya danganta daga bisa gami mun ka gina siyasar mu a ƙasar mu inda duk ba a gina al'amari akan kishi na ƙasa ba da sani ya kamata mun ji da siyasa mu akan ni me nake iya samu ba me wani aiki zan wa al'umma ba to shi yasa kake ganin suna ta samun sabani tsakanin su ana tacce nace duk yanda manya suka ja musu kunne suka taka musu birki cewa bai kamata ana rigingimu ba kada su sa talakawa cikin fitina su sa ƙasa cikin fitina su ba za su ganewa ba matsalar rashin tsaro a Najeriya ma har yanzu tana nan bata je ko ina ba kuma ga rigingimun siyasa na batun kunnu kai abinda mai alfarma sarki musulmi ke tunatar da waɗanda haƙƙi ya rataya kansu da su ƙara azama wajen samarwa 'yan najeriya mafita muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya